Gwamnan Jihar Zamfara ya amince da shan kaye da ya yi a zaɓen gwamnan da aka kammala a jihar, Gwamna Bello Muhammad Matawalle ya sha kaye a hannun ɗan takarar jam'iyyar PDP, Alhaji Dauda Lawal Dare. A wani saƙon murya da ya aike wa al'ummar jihar, Gwamna Matawalle ya ce dole ne shi da dukkan magoya bayansa su miƙa wuya su karɓi ƙaddara, domin abubuwa da yawa sun faru wanda Allah ne kawai ya ƙaddaro hakan. Ya ce a lokacin da gwamnatinsa ta hau mulki ya gana da dukkanin manyan masu ruwa da tsaki a jihar kan yadda za su iya maido da dawwammamen zaman lafiya a jihar ta hanyar tattaunawar zaman lafiya inda ya ce har yau babu wani abu da ya fi mai da hankali a kai kamar kawar da matsalar rashin tsaro a jihar. Matawalle ya ce baya ga tattaunawar zaman lafiya da 'yan fashin daji ya kuma yi aiki tuƙuru don ganin cewa gwamnatinsa ta kawo ƙarshen bambance-bambancen siyasa a jihar ta hanyar haɗa manyan 'yan siyasar jihar waje guda.